tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida daidai da sha takwas ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha biyar a ci gaba da tarihin shekul islam ahmad ibn taimiyyat al-harrani al-dimashki abul abbas alaihi rahmatullah mun dauko tarihin wannan hamshakin malami a cikin littafin rijal fikar wadda a wata fil islam na al'allamatu sayyid abulhassan ali alhassani annadawi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi mun sha bayyana cewa mun kare karatun manzumatin lamiya na ibn taimiyya muga dacewar mu jinkirta tarihin malamin zuwa ƙarshe don mu jefi tsuntsaye da duwatsu dutsen mu ɗaya ne tak a hannu amma ya kabo mana tsuntsu biyu mai tarihi domin muƙaddima ga littafin da ya gabata ya zame shimfida da sharan fage ga littafin da za mu sa a gaba allah maɗaukin sarki ya ba mu ikon karkare wannan tarihi mai fadin gaske da ba kasafai malamai kan tsaya su bayanin malami irin haka ba mun gano wannan da kyau ko to amma irin ilmomin da ke cikin tarihin ibn taimiyya muga lalle ana da bukatan a tsaya a cikakken bayani game da rayuwan shi da iyayen shi al'umman da ya rayu da su shugabanninsu da talakawansu har zuwa attajirai da waɗanda za mu tattauna magana a kansu a cikin wannan tarihi da izinin Allah Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ɗauko mana bayani dangane da irin yadda ibini taimiyya Allah maɗaukin sarki mai baiwa na koyon ilimi da sanda ilimin ya samu har zuwa sanda ya goge ya zama malami ya shiga duniyan karantar da al'umma allah maraukin sarki ya samu dace halar yabin nan za mu tashi inda Malam yake cewa darrasa bunu taimiyyatar ulumar al-ma'arufa fi asirihi ibn taimiyya ya tsaya a hannun malamai ya koyi ilmomi sanannu abinda da su ne ya tarar da malamai suna karantar da ɗalibai na ilimi da ake tsaran nan gaba zama malamai a zamanin shi wa'uniya bil arabiya inayatan kabira ya ba ilimin larabci kulawa ya ware mai lokaci mai yawan gaske wa bara'a fi lugha ya kware fi lugha a ilimin lugar larabci wan hau kuma ya kware a ilimin nahau bara'atan tama ya zama gogagge ɗari bisa ɗari yanda ibn taimiyya duk irin yanda yake gogawa da sauran miyagu da suke da miyagun aƙidu ba ka taɓa jin sun zo suna mai gore na abin da ya shafi ilimin larabci ko ilimin hadisi ko ilimin fikihu ko ilimin tasiri ko wani abu in ka ji ana ma ibn taymiya raddi ana mai raddi ne akan abin da ya shafi aqida gano wannan shi yasa ku daina damuwa ba malamin da ba a raddi ba a duniyan nan shi yasa imam mali ya ce za ka yi za a yi maka gano wannan da kyau ko wanda ba a maraddi shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kayi kako zan anne Allah shi kyauta mala yace wa na bi dirasatil kitab ibn taymiya ya ba da kulawa ɗari bisa ɗari da darasa karatu da bincike da bin diddiki na kwab da kwab a cikin littafin alkitab na al'allamatu sibawaihi bin nazarin naqid ya zama yana ma littafin kallo irin na wanda yake naƙadin abin da ke ciki ba wai cin duduniyan sibawaihi yake yi ba bin abin yake kwab da kwab kwab da kwab sai ya tabbatar da abin da yake ciki ya san shi ya kware inda yake ganin da kuskure ce nan kuskure ne ka waye gari ya ce malami ya kware arabiya irin wannan har yayi naƙadin littafin alkitab na al'imamu waihi kai wannan ba ƙaramin malami ba ne ibn taimiyya hamshaki ne shi sa duk mutumin da yake son ya karo da 'yan bid'a karan da in ya kabra masu ƙahon karen shi to ba za su ƙara motsawa ba to sai ya zama gogagge a lugar domin dama su 'yan bida'a gonansu kenan ba su da rabo a kowane ilimi daga cikin ilimomin addini kaf don duk ilimin da suka ɗauko to su ya warware abin da suka yi imani da shi to sai suke ganin babu hudaddiyar gonan da za su shiga inda ba wanda zai masu maganan musulunci da kafirci suna da bida'a, fasikanci da da'a ga Allah sai lagos yaren larabci musulmi da arne kowa zai iya yi mun gano wannan da kyau ko shi sa malaman musulunci kaf ba sa sa malaman arabiya daga cikin malaman musulunci ba sa sa su karanta muqaddima na usul tafsir wanda al-imam al-uthaymin ya masharhi malaman larabci ba malaman musulunci bane mun gano wannan shi sa ana lissafo malaman musulunci ma baka jin ana sa su domin kowa yana da ‘yanci yana da iko ya shige ya kware a wannan fannin da musulmi da wanda ba musulmi ba shi yasa hatta in kaga addinin musulunci ya haɗu da matsala yaƙi gaba yaƙi baya ana ta tabaibaye shi addinin yana haɗuwa da matsaloli iri-iri Allah ka bincika za ga 'yan arabiyan nan ne ba fil ɗinsu ne su shigo zo su taɓanna a cikin addini da tunanin cewa aicin da larabci ne kawai za su yi ana gano wannan da kyau ko addinin musulunci ba haka ba ne inda larabci ne mutum zai buga kirji ya ce zai addini abu lahaba shi babban shehi ne cin da dai bakure shi ne na gidi allah maraukin sarki ya kiyaye shi yasa karatu sai ka koye shi malin sai yake cewa wa aqala fahis kuma ya waye gare wa aqalun fahis ya samu hankaltar littafin hankalta wanda yake mai faɗin gaske wanda ya fahimce shi fahimta sosai wa huwa kitabun lahu ahamiyya kubra fin nahawi mala ya ce wannan littafi na alkitab littafi ne babba mai matukan mahimmanci a ilimin nahau ban gane zai wahala ka ji malamin da ke karanta da alkitab na al'imamu sibawai ina fatan mun gane wannan da kyau mali ce hatta iza kila har sai da aka waye gari ya shahara a duk duniya in aka ce alkitab mutlakan aka yi shuru ya'ani bihi kitabu sibawai ana nufin littafin sibawaihi mun gano wannan in kana son ka ce qur'ani sai ka ce alkitabu wa sunna to kana faɗa wannan son qur'ani da hadisi ne amma an ga ce alkitab wa ƙala fil kitab sai a ce kitabu si ba'wai. da aka yi shahara kun ga wannan da kyau ko yanzu arba'unan nawawi ai yana da sunan da ya sa mashi amma da me ya shahara da arba'una yanzu risala ta fikihun malikiya akwai sunan da aka sa mata amma da mai ta shahara risala ko littafai da yawa haka amma shi alkitab <clears throat> nasiba wai alkitab ya sa mashi sai littafin ya shahara da haka kana cewa alkitab to kawai ma malamai sai su ce nasiba wai ya ce fa khalafa fihi ba'da masailihi sai da aka waye gari ibn taimiyya saboda ƙwarewa da gogewa cikin littafin ya saba da wasu matsaloli da al'imamu sibawaihi ya tabbatar a cikin alkitab mala ya ce wanta kada mawadi'a da'afa aka waye gari al'imam ibn taimiyya ya yi naƙadin wasu wajeje da yawan gaske kun gano wannan da kyau ku? wasu wajeje wanda yake ganin akwai raunin bayani da rage abubuwan da ya kama malam da aka zauna da rage abubuwa masu yawan gaske ya eh, maza ya eh, ƙadunsu. bari kafin abin wuce wannan wajen maku nasiha gama duk abu in ya faru irin wannan ku kafin ka je wajen kaɗi ba awowi idan abin hadari ne mafi yawancin masu yawan zai su ga menene su aka fi kashewa kun gano wannan da kyau ku a yana ganin kun jin haka a ce bom ya tashi a waje yan kallo suna zuwa kuma wani ya kara tashi a cikinsu haka zuwa yanzu wutar lantarki ne wannan tare da tsin kuma wutan nan ga ta an kawo ta tana nan Karshen ta waya ta kusan fadowa. kana fita sai ta faɗo kanka sai ka duba ga inda kake akwai kana da safety a wajen akwai safe shikenan sai ke zaman ka kun gano duk wanda ma zai je hadarin ya faru da shi kai daga baya ka je in zai faru da kai ya faru da sauki ina fatan kun gano wannan da kyau haka kana zaune cikin jama'a ka ga ɗauke dauke wuta kai wop ka miki akwai haɗari a cikin wannan kun gano wannan da kyau ko jira wutan ta dawo in kana da bukatan tashi sai ka tashi ana gano wannan da kyau ku shi yasa ma qur'ani ya ce in al'umma suna cikin wani amrun jami al'amari da ya game soje guda to wani bai tashi ya bar wannan wajen ba tashi ba sai da izini kun gano wannan da kyau ku akwai dalilai da yawan gaske za mu cimma wajen a cikin tafsiri da izinin allah za ku zo za ku ji ababe na security da yawa wanda suke tattara a cikin wannan wajen Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala yake cewa wa akhadha alal muallif akhta'ahu ibnu timiya sai da ya cafko waihi a cikin wannan littafi na alkitab na kurakurai da to jama'a yanzu a duniyan nahau idan aka ce an ci gyaran waihi, waye isa yanzu dan bakar mace yana larar a ce ba za ci gyaran shi ba akwai Shakar ka damu abinda suke ma abubakar gumi kenan sanda abubakar gumi ya rubuta littafin shi alaƙaidata sahiha bi muwafaqati shari'a ya ba malaman ƙasar nan wasu hasada suka ce abu bai iya larabci ba wasu kuma bambancin aƙida ka sa akwai wanda aƙidan ku ɗaya manufan da kuke da ita ɗaya amma akwai hasada kun gano wannan to ita kuma wani irin ciwo ne wanda idan Allah maɗaukin sarki ya jarrabci zuciyar mutum da wannan ciwon ba wanda ya sai cire mai sai shi Allah kun wannan suka ce bai iya larabci ba to Abubakar Mahamudu Gumi da yake gogaggen malami ne da Allah maɗaukin sarki yake wa taufiki sai shi au dama matsalar littafin matsala ɗaya ne suka ce ba su gane mai ce eh, matsala ɗaya ko gano na kuskure shi ne larabci suka ce eh ya ce amma kun gane saƙon da nake son isarwa suka ce sun fahimta ce to dama bukata na ke kowar da ta haife ni ba balaraba ba ta ba zan fara ta kun gane wannan da kyau ku cinda dai kun gane saƙon to sun wara kuri ke shi ke da karka yadda abin da ake tattaunawa a kan shi wani ya ɗauke hankalinka zuwa ga wani abu can daban mun sha baku labarin abin da ya faru har Allah ya saukar da awaye cikin suratul isra kafirai ne suka kira annabi cewa ya matsa musu amma suna fatan da zai masa abin arziki ya kawar musu da duwatsu su samu wajen noma da kiwo da wajen gine-gine da sauransu suna duwatsu duk sun tattare masu waje wannan da awon ba shi suke bukata ba ko kuma suna da wahalan ruwa sahara ce babu ƙoramai a cikin ganin ga abin da suke bukata suka yi kawo abubuwa iri-iri wanda za su ɗauke hankalin annabi daga asalin muhimmar da Allah ya sa shi da yake annabi yana da taufiki daga Allah ɗan take sai ce oh wani ba wannan aka aiko ni ba ni ya aiko ni da tauhidi ne ku ce babu abin bautawa a bisa cancanta sai Allah zuciyanku ta ƙudurce wannan gaɓanku ta aiki da abin da kalman ke hukuntawa wannan shine saƙon da allah ya aiko ni da shi ba wannan ba shi yasa kai malami idan ka zo kana karantarwa sai aka ce ba kai kwalbatu ba sai ka ce wannan ba aikinka ba ne ai maza a je gidan kansala ko kuma ƙungiyar taimakon juna masu aikin gayya da sauran hidindimu na al'umma irin wannan su kuma wannan ta su ne aikinsu idan aka ce malami ba da jali sai ka ce ai maza a tafi gidan alhazan birni su ne waɗanda suka tara kuɗi da za su rika ba da bashi ana kasuwanci ko suna ba da taimako duk wanda ya zo maka da wani abin da ba shi ne abin da ka ta samu gaba ba allah ya tura ma masu abin zai su ta yi shi yasa raba aiki yana da kyau wani shugaba ne wani mai kuɗi ne wani ɗalibi ne wani talaka ne wani malami ne kowa da abin da zai iya in ka ce za ka tattara ayyukan al'umma duka ka ce za ka yi ka ɗauko ma kanka aikin da ba za ka iya ba wanda zai iya wannan aikin gaba shi shine Allah mun gane ko shugaban ƙasa ba zai yi aiki duka ba domin yin shugaban ƙasa yana shugabancin ƙasa kuma yana wa'azi shi zai je huduban juma'a duk masallatai shi zai je kada shi zai ba haka zai ba akwai abin da yake kulawa da shi sauran jama'a ke yi in ka fahimci wannan ba sai su sauke ka daga asalin abin da ya kamata a ce kana kan shi kaga ibnu taymiya duk gogewan da yan bid'a suka yi dangane da abin da ya shafi arabiya babu wani wanda ya taba zuwa ya ci gyaran shi dangane da abin da ya shafi larabci aga ce bai iya waje kaza ba kaji iyayen abun ma shi yake cin gyaran su wanne mutum yanzu mutum yana yin larabci ya ce zahabtu ila muhammadun sai a ce ya dakiwa ya bigi sibawaihi saboda shi shine wanda ya shahara da arabiya sai a ce muhammadu kuma fa ka ce zahabtu ila muhammadun sai a ce a ila me muhammadi kun gano wannan da kyau ku saboda ila ta sun suna gaba dole ta kafta mai kasara kun gano wannan to kaga irin waɗannan abubuwan in ka zo kai sai a ce ka bigi sibawaihi to shi ibnu taymiya gyaran ma sibawaihi shi yake yi da iyawa kuma duk ya gama wannan abubuwa ibn taimiyya ba zama yana ta magana larabci ba karantar da al'umma addini yi. duk da wannan gogewan bai tsaya kana karanta littafin shi ga ya tsaya ta surutu wannan dan abu dan kadai ke jefawa sai ci gaba da harkokin shi wajen a karantar da mutane addini domin shi ilimin arabiya ilimi ne da suka sibbanta shi kamar gishiri ne cikin abinci dan kadai yake wadatarwa kun gano wannan da kyau ku in ka ɗibo gwangwanin shinkafa ɗaya gwangwanin gishiri ɗaya ka dafa zai ciwu amma ka ɗan barbaɗa fa sai tafi lafiya ne yanzu ga karatun da za mu karanta nan na addini shi ya kamata ya fi yawa a tsakankani sai mu riga ɗaure shi da ƙa'idojin larabci da zai sa a fahimci ilimin yadda ya kamata amma yanzu za mu zo muna bayani duk kalma ɗin sai mun ce ga ma'ananta ga kaza a larabci muka haɗa to da yawa nan sai su watsi kun gano wannan da kyau ku sai su watsi domin abin ya zama iri ɗaya ba zai daɗi ba in ka je ajin arabiya wannan sai ke ta wannan gwalangwasan da kitifi da kisisi na ɗin allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin ya ce wa kanar laho malakatun kawuyya ibn timiya yana da gogewa da iyawa mai ƙarfin gaske fil arabiya a cikin ilimin larabci wallaga wan nahau da ilimin nahau ya goge gogewan ban mamaki shi sa yake kotsawa yadda ki abin da yake son yadaka daka da kahon shi na karo ba wanda ya taba kabre shi akan abin da ya shafi arabiya istakhdamaha fi hayatihi al-ilmiyya ibn timiya ya zuba ƙa'idojin ilimin larabci kai tsaye cikin ayyukan shi na ilimi wata mada alaiha fi abhathihi kuma ya jingina jikin wannan ilimi na larabci ya bashi gogewa wajen bincike bincike wa ta'alifihi wa ako wa ta'alifatihi da kuma irin rubuce rubuce wanda Ibn taymiya ya rika yi ka ta banji daga gani wallahi sai ka ɗauka bin ka'ida yake diddiki diddiki diddiki ba a cewa ba za a rasa kuskure ba da mutum ne ya ci gyaran wani za a iya ganin kuskure shi ma cikin maganar shi to amma ba kasafai za ka iya kama shi ba mun gano wanda da kyau ku? allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu malai cewa kada hafiza ala zalika juz'an kabiran min mansur min mansur kalamil arab ibn taymiya ya haddace juz'i mai yawa na mansur maganganu na zibe na maganganun larabawa na fasaha kun gano wannan da kyau ku? wa manzumihi da kuma yadda suke tsara waƙe zantattukansu na waƙe ya haddace da yawa duk wanda yake son Allah madaukin sarki ya taimake shi da hikima da fasaha to sai ka ga wani ilimi ne kake ƙoƙarin karantar da al'umma da shi to ka kware a cikin shi wani yare kai kun gano yadda za ka ƙware a arabiya da ilmomin addini duka kana son ka karantar da hausa saboda cikin hausawa kake in baka goge ka kware da yaren hausa ba to wancan ilimin da kake son ka bayar ba za a fahimce ka ba inda turanci za ka karantar ka goge ka kware da yaren turancin haka in za a karantar da yarbanci ne ko da ebara ko da kanuri ko da fillanci ko da ko menene yana da bukatan ka kware a yaren to ƙware mai yaren hausa yana da ƙa'idoji da matakan da ya kamata ka bi wajen gogewa ba surutu ba akwai wanda surutu yake da kara gaɗe kawai akwai wanda kuma zai zo yana maganganu ne na ilimi na fasaha wanda duk wanda ya ji zai ji abin yana nasan shi zai iya ɗiba yana amfana ilimin yana zama yadda ya kamata ya zauna a cikin zuciyar shi da kuma fahimta kyakkyawa to in ya zama a haka ake loda mutum ilimi a cikin kwakwalwan shi to mutum zai fahimta sakamakon ƙwarewan malamin da ya goge don gane da abin da ya shafi hausa yanzu ka saurari kasa ɗin malam Jafar da malam albani suna da gogewa ɗari bisa ɗari a yaren hausa sun iya ne zai wahala ba haushe na kowane yanki ne ya saurari wa'azozinsu ya ce bai gane ba ko ina ga kai ko ko ya yake so da sun iya yaren sun kware sun goge gano wannan amma ya ka samu malamin da bai kware ya goge ya iya ba to ko ya zo yana bayanin gaskiya yake faɗi amma al'umma kuma sai ji sun yagin shi su ba su iyawa ba jin daɗin shi yanzu misali akwai masu waƙen hausa sun yi waƙe-waƙe a wannan lokaci na siyasa da yawan gaske wasu da yake hausa bai ishe su ba ga abin suna son su faɗi da hausa a waƙin sai ga waƙan babu daɗi wallahi ba ba su iya ka'idan ba ne sun iya ne wasu allah bai ba su fasahan yaran ba ne amma yanzu misali ɗauko wannan mawaƙi rara da yake ya goge da hausa duk yadda yake son ya sarrafa kalma ko jumla zai iya sarrafa ta kai tsaye ya faɗe da kaji ta zauna yadda ka san wahayi aka yi mai ɗauko shata haka yake duk yadda ya ɗauko magana kawai ya san yadda zai ya zuba ta kuma ta zauna a ma'aunin ta yinda take saboda ya kware ma yaran ɗauko abubakar imam da ya rubuta magana jari ruwan bagaja da sauransu in kana karatun sai ga yadda ka san me yana tsara abubuwan maganganun kowanne daga inda ake aje shi abin zai baka ma'ana ina fatan kun gano wannan da kyau shi yasa dole ne jama'a kowa ya kokari ya kware ya iya ya goge kuma Allah madaukin sarki tsare mana imaninmu shine sai mala yake cewa wadda rasa a hawalar jahiliya ibn taimiyya ya tsaya ya goge ya fahimci yadda zamanin jahiliya suke wal arabil awwalin da kuma larabawan farko kun gano wannan in baka san zamanin da ya gabata ba ko to ba ka iya zuwa ka shimfiɗa wa mutanen zamanin yanzu sakon da yake son ka isar musu yanzu sai da muka ɗauko tarihin ibn taimiyya tun yana jaririn shi mana yadda aka yi zamani yadda ƙasan take yadda abubuwa to yanzu zai taimaka mana idan muka shiga cikin tarihin gwagwarmayan karantarwan shi sai ga a mutumin da ya taso a irin wannan yanayin Dan ya zama haka ba mamaki mun gano wannan da ke ku don ya zama haka ba mamaki yanzu kasan tarihin malam albani da irin yadda ya zauna a ƙasan zaria da yadda ya rika gwagwarmaya da attajirai da malamai da sarakuna da masu rashin kunya da tsiwa da kowaye in ka ji malam albani irin yadda ya goge da kowane fanni zai magana 'yan raddin ne in ma menene ya kware in ka san tarihi za ka ce zai aika so da ya taso cikin gwagwarmaya ne su kuma suna ɗauka gwagwarmaya zagi ne gwagwarmaya duka ne gwagwarmaya cin mutunci ne ba wanda shi ake ce ma gwagwarmaya ba yanzu general buhari ɗan gwagwarmaya ne kun gano wannan da kyau ku amma waye zaga waye ci mutunci waye wulakanta duk ba wannan a ciki kwata-kwata amma kuma ɗan gwagwarmaya ne shi sa sanda ake mai tambaya ɗan jaridin bbc ya ce ya yi takara lokaci kaza an murɗe ya je kotu har kotun koli an ƙara kaza har zuwa kaza har zuwa sanda aka yi nasara kaga wannan ya nuna maka shi mai dan maya ne haka dan maya yake yanzu Nelson Mandela dan gwagwar maya ne je ka ɗauko kasar kwaya daya ko tarihi kwaya daya na Mandela inda aka ce Mandela ya zagi wani kwaya ci mutuncin shi babu amma ya zauna gidan yari an yi fafutuka sai da ya ansa mulki kun gano wannan dan gwagwar maya kenan Martin Luther King dan gwagwar maya ne kun gano wannan da kyau ko, in aka ce za a kawo muku yan gwagwarmaya irin wannan da yawa za ku gansu da yawa a bisa tsari to yan gwagwarmaya na asali su ne musulmi jagoran yan gwagwarmaya shine manzan Allah annabi ya zo ya zauna garin makka a lokacin da mutanen garin makka suna kan wani addini ne ya zo da addinin musulunci saboda gwagwarmaya sai da ya mai da nahiyan musulmai gaba ɗaya ba ma garin ba kun gano wannan da kyau ku shi yasa wani malami daga cikin turawa ba musulmi ba ne ya sa ƙa'idoji da za a fitar a ba da lamban yabo ga wani gwarzo ɗan gwagwarmaya wanda ya fi kowa daga ciki ya ce dole ya zama ya samu mutanen da suke kan wani tsari da ba nashi bai canza su dole ya zama cewa ya yi aure dole ya zama kaza kaza kaza kaza in aka ɗibo gwaraza na duniya aka zuba su sai aga sun cika wani ka'ida ba su cika wasu ba ƙarshe da tacewa ya tacewa ya tacewa ƙarshe sai aka je aka haɗa kunnun doki tsakanin manzan Allah da annabi isa da ya zo sai ya ce duk da shi kirista ne zai adalci ya ce annabi isa ya zo ya samu mutane ba canza masa addini ya yi ba domin ya tarar da mutanen suna biye a bisa da'awan annabin Allah annabi zakariya ne kuma ya samu goyon baya na annabin Allah annabi ya haya amma shi ko manzo Allah da wannan kaga manzo Allah ya ci nan ba addini shi suke yi ba gunki suke bauta ma sannan ka'ida na biyu annabi manzon Allah ya yi aure ba ɗaya ba biyu ba ma kuma yana da 'ya'ya annabi isa kuma bai ba kuma manzan Allah ya iya canza mutanen garin shi ko annabi isa bai canza ba hasali Allah ne ma ɗauke shi saboda harin da suka kawo mai alaman ba su canzu ba jama'a kuna gane yadda ake ɗaura abubuwa kan skeli ko ƙarshe dai ya ɗauka ya ce babu wanda ya ci wannan mukami da na gwagwarmaya na tabbatarwa na duk abin da ya faɗa ya ce sai manzan Allah shi yasa su da kansu suke cewa duk wannan hatsaniya da hayaniya da ɗarkaniya da duniya take ciki suka ce wallahi da annabin musulmi yana raye duk da ya canza wannan hatsaniyan gaba ɗaya wa huwa muttaki'un yashrabu shayi yana kishin gida ga kawai da kofin shayi a hannun shi yana sha ya ce wallahi zai canza duk wani ɗarkaniya da ke faruwa a duniyan nan ko gyara zama ma bai yi ba to ɗan gwagwar ya kenan jama'ar annabi kuna gane wannan da kyau ko to shine sai mala yake cewa ya ƙware ya goge dangane da abin da ya shafi a hawalil jahiliya wal arabil awwalin wa tawassa'a fi dirasati tarikh al ahad al islami sannan ya welwata dangane da bincike na abin da ya shafi tarihi na farkon al'amarin kunno kan musulunci wa duwal islamiyya sannan ya bi baya da bincike dangane da duwal birane da garuruwa na musulmi irin yanda waɗannan garuruwa suka kafu da waɗanda suka kafa su da irin ƙalubalen da waɗanda suka kafa suka fuskanta da kuma irin yadda musulmin wajen suka fuskanci matsaloli duk wanda ya goge ya ƙware ma irin wannan ko to duk abin da ya ta sama gaba to zai fahimci yadda zai yi nasara ba tare da matsala ba don ka hangi abin da ya faru ga wanda ya gabace ka inda ya samu kuskure kai za ka yi ƙoƙarin ɗaukan matakin kauce mame wannan kuskure na shi, inda kuma bai samu kuskure ba za ka yi marmaza kai kuma kai taka tsantsan don kar wannan kuskure ya faru kai kuma a kanka jama'a na kuna gano wannan da kyau ku hikiman karanta tarihi kenan kuma ibnu timiya ya karanta waɗannan abubuwa baki ɗaya ya san su ya ƙware ka kenan duk mutumin da ya karanta arabiya dole ana da bukata in zai malanta sai ya goge ya kore dangane da tarihi kuma ya san mustalahu tarih ya ke tace tarihi ko ko kawai dai daga jin magana kawai sai kama sudu kana faɗin kaza ne ko ba kaza ba ne ka kama karas da labari kawai daga jin shi yau dare guda ana dan tsawon lokaci zai bayyana abin da ka ji da abin da kake faɗi ƙila ƙarya ne Hagan ya zama ƙarya ne dole ne mutum sai ta ka tsantsan da wannan Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mara ya ce wastafa da min kulle hazi dirasatil mutanawwi'a alwasi'a ibn taimiyya ya fa'idanto daga kowane fage da kowane fanni na waɗannan dirasat waɗanda suke mutanawwi'a wanda ya karanta su daban-daban daban-daban sannan alwasi'a masu faɗi duk wanda zai karanta irin wannan tarihin ko sai ya bada lokaci yanzu ga siyar alamin nubala sai ka karance shi albidaya wannan haya sai ka karance shi yanzu waɗannan tarihoyi da muke karantawa na waɗannan manyan malaman sai ka karance duka amma a zo a yi mutum abu sama sama sama sama ya zai fahimta yanzu ɗaliban ilimi da muke karanta wannan su suna nan suna cewa wai to ni yanzu kwanan aka fara karantar da ni an nahawul wadi ko ko kuma littafi na alfiya na Ibn malik ko mulhatul arab ko kaza ko kaza yanzu ya ke dagiwa za ka yi ya gana a shi ma ibnu taimiyya ma ya kware har ya iya wannan aikin kai ma za ka iya sannan kana da bukatan bincike game da littattafan da suke tarihin zamanin jahiliya da duk abin da yake da alaka da waɗannan abubuwan sannan da duwal al'islamiyya ka je karanta tarihin mongolia tarihin tatar tarihin kaza tarihin waɗannan mutane baki ɗaya in ka karanta kotu duk abin da ya taso maka a fuskan da'awa wallah malam za ka sayin da haka fuskanci wannan al'amarin ko ba wani abin da zai tasiri don gane da al'amarinka ba abin da zai sa ka ci baya ba abin da zai sa ka cake waje ɗaya ka kasa gaba kasa duk waɗannan abubuwan karanta wannan tarihi na da taimako amma mutanen da ba su bin diddiki ne irin wannan tarihin abu na faruwa sai su ce wai akan sa aka fara wa ga ma bayan qur'ani ya ce tilkal ayyamu yudawilaha bainan nas na kan tarihin wasu malaman da zuwa kai a kashe su sai gode ma Allah kai zagin ka kawai aka yi kun gano wannan da kyau ko kamar ibnu taymiya duk wannan abin da ake karantawa kan shi fa karshe za mu zo za mu karanta da ku za ku ji a gidan yari ya mutu gidan yarin ma on the ground babban malami irin wannan gane littafin shi fatawa ce kadai mujalladi talatin daban gano wannan bugun fa mujalladi ashirin ne jizi arba'in fatawa daga wata malam mai kaza ya bada bayani wata fatawa ma sai ta kai rubuta mata littafi duk wannan aikin da ibnu ya yi ne fa ya haifar da malamai irin su muhammad nasiru din albani albani sai zama tambaya aka yi mai sai zama littafi ne mai da shi kamar ibnu taimiyya tambaya ce fa aka yi mashi daga garin hama ya rubuta littafi fatwal hamawiyyatul kubra fatwa mutanen garin hama ne homs na ƙasan Siriya a yau suka rubuto mai tambaya kan aƙida ga risalata ta dan muriya duk wasiƙu ne aka rubuto ya bada ansa ya zama abun yanzu mazo wanta bai kuniya mu ma ba haka bane haka albani wani lokaci kana nan kawai sai ga yaro ta littafi al'ajubatin nafi'a an as'ilatil na masjidil jami'a kwamitin masallacin juma'a ne suka rubuto mai takarda cewa an buɗe masallacin juma'a kuma an naɗa mu 'yan kwamiti to muna buƙatar mu san hukunce hukuncen sallan juma'a amma su 'yan kwamitin masallatan mu yanzu matsalar da muka samu shine su rigiman su rigiman kuɗi ne kun gano wannan da kyau rigimar su rigiman za a cire ladan za a cire liman za a takura malam mai karatu za wannan shine kadai rigimar yan kwamiti ko ba shi bane kakka ba ɗaya biyu in ga yan kwamiti za a zauna wannan su. kun gano wannan da kyau ko an tara kuɗi ladan ya ci rabi liman ya ƙara shi sauran to sai me kun gano wannan da kyau ko sai me ku ne ba ku ba su albashi wadatacce ba an gano wannan da kyau ko sai a waye gari mai ta to muna zagin malamanmu wai sun ci kudin masallaci to ku gode ma Allah ma ba je sun yi sata ba da suka ci nan duk waɗannan abubuwan ko ni wallahi ba su da kima ido na tintin tintini kun ga wannan da kyau ko shi yasa ku yanka ma malaman ku albashi wadatacce amma ita wannan harkar na musulmi da yake dama harkar ta Allah ce ake yin ta to ba ta bukatan wannan aka ce malami da albashin dubu ɗari biyar a wata ta ce malamin Allah ne hadda annabi ma ku gano wannan amma ka je ga fasto jama'a ba a ƙasar nan ne fasto ke hawa jiragen sama ba ko a ƙasar nan ba ne yanzu jirgin saman da ake ta cewa an kama da kuɗi zai je siyo makamai a ƙasar afirka ta kudu ba na shugaban kiristocin najeriya ba ne eh na orisa jafo ko ba na shi ba ne sa da jirage iri-iri za a iya lissafa maka fasto fasto fasto a najeriya da suke da jirage sun fi ɗari ba amma ba ka da wani liman har sarkin musulmi bai da private jet mun gano wannan da kyau wanda ba ma malamin wani yanki ba shi sarkin musulmin duk ƙasan ne amma bai da shi in malami ya samu wata mota yar kwatano an zo da ta shekaran jiya bature ya gaji da ita ya siyar kun gano wannan da kyau ko kingin al-yahudu wan nasara zai hau an dinga surutu kenan <laughs> malaman nan suna caɓawa kai kai kai malaman nan sun ɗibo nasa rabin a cikin malfa kaza kaza kaza kallir waɗannan abubuwa amma lokacin da idan wani babba daga cikin manya-manyan kiristoci zai zo Zariya, jirgi zai sauka da shi a ina a aviation in ya ga dama tun daga abuja manya-manyan jifa-jifai za su zo muta kayyafa da ac tun daga can za a kunna sai ya yi ɗimi za a zo a kara mai jif ɗin a jikin ƙofan jirgin shi na sakowa ya fada a jashi cikin laushi ya je sauka inda zai je ya ci gaba da zagin Allah kun gano wannan da kyau ko to amma malamanku kuma su ne wulakantattu kullum zargin ku ya kare akan waye ke sauka malamai sun yi kaza sun yi kaza duk wannan abubuwan ku daina shi za ga nan kullum waje ɗaya? kuma ci baya muke yi Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu za mu ta faɗa har zuwa lokacin da zai kai aime a gyara Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu mala yace fi manahi hayatihi al-ilmiya ibnu taymiya ya fa'idantu da waɗannan ilmomi da ya biya ka karanta a ɓangarorin rayuwar shi na ilimi al-mukhtalifa wanda suka sha bamban fi ma ba'adu in ba ka da tarihi tabbatacce na tsatse a ranka ka da matsala kun gano wannan yana daga cikin abin da ya saka mu cikin saiti malam albani yana dab da zai rasi sanya mana littafin fiqhu sira ya karantar da mu littafin nan duk wanda ya saurari waɗannan kasusuwa na albani na fiqhu sira wallahi zai saita shi a lokacin kuma ya zo ya sanya mana littafin mai alhikbatun minat tare. hikbatun minat tare. wannan littafin ya ƙara saita mu dangane da abubuwan da suka faru tun daga bayan rasuwar manzan Allah har zuwa kashe sayyidina Husaini shekara ta sittin da wani abu sannan a lokacin ya sanya mana littafin Fatwal Hamawiyyatul Kubra ya dauko littafin sharo Sunna na al-Imam al-Bagawi ya sa ya dauko Sahih Muslim ya zo ya sa ya dauko littafi kaza ya zo ya sa wanda duk wanda aka seta shi da waɗannan seti na littattafan nan ko na rantse muku da Allah ba zai taɓa samun kai cikin ruɗani ba duk wani hayaniya ba abin da ba a yi bayanin ta ciki ba in abin ya faru zai ce Allah sarki kaga ku a cikin littafi kaza akwai bayanin da ya haskaka kan wannan abu Allah sai ga al'umma annabi sun fita cikin matsala salin alin ba su da mushkila Allah madaukin sarki ya fidda mu cikin matsala mala yake cewa walam yujad mimma asaruhu waɗanda suka yi zamani da shi wa nazaruhu suka yi tattaunawa da shi minal ulama daga cikin malamai walam yujad ahadun ba samu wani daga cikinsu wanda yusawihi wanda zai kafada da kafada da ibn taimiyya fi sa'atil ma'alumat a cikin fagen ilmomin da Allah madaukin sarki mai baiwa wa umkin nazar da kuma zurfin hangen nesa ma nashi wallahi ina karanta irin waɗannan abubuwan kawai ne da mala albani nake auna wallahi alazim dan ina auna waɗanda na sani ne ban ce duk ƙasan ba ban ce duk jahan ba amma ina auna ƴan tsukin wanda ni na rayu da su kuma ne mu'amala da su naga kowa da yi irin yadda yake kallon al'amara za ga abin da ya kamata a yalwata tunani da nazari a kan shi mutane suna takure tunanin soje ɗaya misali al'umman ahalus sunna su ake sa ran su zo ma al'umma da mafita a ƙasan nan na kaniya da hayaniyar da ake ciki sai a waye gari su kan suna cikin ruɗani isu isu su fitar da wato kun gano wannan da kyau ku su fitar da wa ku kanku kun zama matsalan kanku kaga akwai matsala kenan Allah madaukin sarki ya kiyaye dole sai mutum ya zama yana umkun nazar tunani da hangen nesa mai zurfi wa kana zalika sababan kabiran mala yace wannan dalili ne mai girma litafawuqihi al-ilmi ne inda ya samu at-tafawuq zarcewa da tserewa na abin da ya shafi ilimi wa ka'abihi al-ali fil ilmi wa tahqiqi da kuma irin yadda Allah madaukin sarki mai baiwa a wannan fage maɗaukakiya na zarfafa bayani na ilimi ɗan abin da mutum zai zo ya bayani sama-sama a ƙi ganewa ko ya zarfafa bayani a ƙi ganewa ibn timiyya in yi harara abin ma bai ce ko sai ga al'umma duk sun gane shi za ke ganin rudud da aka yi ma ibn timiyya ba malamin da ya sha raddi kamar shi ba don komai ba sai don ana fahimtar abin da ibn timiyya yake faɗi fahimta kyakkyawa ba tare da matsala ba Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce wano iya wa'uniya ma'adira sadihi lil ulumi bil khatti wal hisabi wal ulumin riyadiyya tare da wannan ilimi da ibn timiya yake koya ya tsaya ya goge game da ilimin khattu kun gano wannan da kyau ku ilimi ne na hisabi da kuma ilimi na riyadiyya, wasu ke ce ilimi ne na motsa jiki da sauransu kun gano wannan da kyau ko ibn taymiya Allah ya mai baiwa da iya rubutu dan suna lissafa shi a cikin wanda suke tarihin shi suna cewa rubutu da gaugawo rubutu kaman aljanni kun gano wannan da kyau ko farin sai rubuta maka littafi mai yawan gaske sannan ya goge game da ilmul hisab sannan ya goge game da ilimin riyada wa talaqaha min asatizatiha kuma ya koya daga malaman ne ba nazari yayi ba yana da gabin da ke kai mutane cikin matsala ya saka cikin musiba na rayuwa da addini su koya wajen malamai sai su ki in ka tasa mutum zai ce wa ai yana sallah ya iya sallah ai yana kaza wannan shine Allah ya koka kun ga wannan da ke ko ka je koyi ilimin da zaka bauta ma Allah Allah ya karba ya cewa kai ka bauta mashi ne a bisa da ya tsara za ga mutum ba wannan ba yake yau kawai yana tafiya ne afa man yamshi mukibban ala wajehi Allah madaukin sarki ya tsere mana imaninmu kama annahu tanna baligal litina bil ulumid diniya kama yadda ibn timiya ya ba da kulawa kyakkyawan kulawa da ilimin addini min al kaga ilmi addiniya kaga can da ake maganar nahu da sauransu ba ce ilimin diniya ba sai ka ce ulumul arabiya haka ne amma nan da yake zaya magana addini sai ka ce al ulum addiniya min al daga abin da ya shafi fiqhun addini wal usul da kuma usulin da zai taimake ka wajen fahimtar me shi fiqhun wal fara'id ya goge dangane da abin da ya shafi rabon gado wal hadis ya goge a cikin duniyar hadisi wat tafsir kuma ya goge a cikin al'amarin da ya shafi tafsirin alkur'ani mai girma duk wanda bai goge a waɗannan ba ba zai taɓa zama malami a cikin addini ba sai dai zama mashirmanci Allah ya sawwaka amma fiqhul hanbali malai ce dangane da fiqhun mazhabin hanabila kuwa faqad warathahu min abaihi wannan gonan gidansu ne ya gada daga iyayen shi kamata ya duk wanda ya taso yanzu a Najeriya akalla a ce ya goge ya iya fiqhun malikiya duka duk wani ma rabe-rabe da suke da shi malikiyan misra malikiyan madina malikiyan iraki malikiyan andalus a ce dillita daban da malaman da komi kasansu kasan tarihinsu kasan bambancin fatoyinsu kasan komi nasu amma yanzu ka tambaye wane cikin littattafan ahalari a ishmawi iziya irsala askari muktasar ku tsaya nan ware mana na madina a cikin nan ware mana na misra ware mana na iraki ware mana na andalus da ba su ma sani ba kuma an taba mutum zai ce mu ne nan malikiya mun san malikiya mashirmanci dai ba ka san me kake yi ba shi za kana tafi kana jin fitoyin sai ka ji wannan fatowar ta saba ma wannan wannan ta saba ma wancan wannan na karo da wannan sai kasa gane ya kuma ake samun wannan karon dan baka san su bane baka san malaman da suka je suka karantar da su ba baka san usulin da suke amfani da shi ba shi yasa wajibi ne sai dalibai sun haƙura sun yi karatu a hannun malamai malamai sun daure sun goge sun tsaya sun karantar da su in ba wannan ba akwai matsala Allah maraukin sarki ya tsare mana imanin mu. mala yake cewa wa kana abuhu ustazuhul al-atuf wa murabbihi al-mukhlis fi hazi nahiya baban shi shine farfesan shi wanda shine ya zauna ya rattaba shi ya tarbiyyance shi a wannan bangare na abin da ya shafi fiqhun hanabila wa kana sima'ul hadisi wa hifzihi wa kitabatihi min adati asrihi almuttabi'a dangane da abin da ya shafi ilimin hadisi haddacewa da rubutawa wannan kaman al'ada ma zamanin ne a ce ka haddace hadisai barkatai shi yasa a cikin makarantar ibn taymiya duk wanda bai haddace musnad ba ba ma a sashi daga cikin malamai karagata kwata don ka haddace bukhari muslim abu dauda nasa'i tirmidhi ibn maja da waɗannan ajza da waɗannan sunan ɗin gaba ɗaya ba ma a lissafa ga cikin ɗalibai gaba ɗaya sai ka haddace su duka ka hada da musnad hadda fa ka haddace rijal ɗin haddasana wani an wani an wani an wani akhbarana an ba'ana kaza duk wannan sai ka bi ka haɗa su in baka iya wannan babba ma a lissafin ga cikin ɗaliban ilimi na sa ga cikin to kajin malamai kenan mun gano wannan amma yanzu kowane mashirmanci jahilai sun yi malam da shi in ka tsaya sai ka ce wai mutanen sun taba ganin malami kuwa kun gano wannan a lokacin da malam albani yake ja shi ɗalibin ilimi ne sannan wani yake cewa mu ne malamai to a daidai irin wannan lokaci sai ga cewa al'umma sun samu kan cikin rudani da cikin matsalan da sai dai kawai Allah ya kwace su Allah ya tsare mana imanin mu malam sai yake cewa wa awwalu kitabin hafizahu fil hadisi farkon littafin da ibn taymiya ya fara haddacewa a cikin hadisi aljam'u baina sahihaini na al-imam al-humaydi wannan littafin ya fara haddace shi tsaf yanzu da Allah a masallacin nan waya haddace wani littafi na hadisi duk wanda ya haddace daga hannu mu gan shi ka haddace ko da kamar arba'una ko majmu'ul baharain ma ko haqqul mubin ma ko ma wani littafi ne ka haddace daga hannu mu ganka da Allah ta tawalu ba girman kai bane kuma wallahi ba riya bane kaga daidai yau mu babu to kaga kenan akwai matsala kun gano wannan da kyau ku to shin matsalan na malaman ku ne da ke karantar da ku ko ko matsalan naku ne ko na iyaye ko ko na yanayin ƙasan da ake ciki na rashi da sauran matsaloli da suka baibaɗe mutane suka kewaye su mutane suka rasa yadda za su yi duk wannan akwai shi a ciki ina fatan mun gano wannan da kyau shi sa gaskiya mu dage me kaman muna yi shi sa da aka riga kama ibnu taymiya ana tsare shi sai suka yi banza dan shi yana tafiya da me da ilimin shi ne kun gano wannan bai bukatun waɗannan littattafan Don ka tsare shi ba zai ce da Allah sai an kawo mai bulugu sannan zai karatu bulugun ya haddace kawai yanzu kai ɗalibi kai ake ji ka da lokaci a karantar da kai eto eh zauna amma kaka ji tausayi na kamar yadda mawaƙi ne yake cewa wai yana ba wani sarki ne waƙa yana cewa idan in yana kyauta ya ce har tausayi ne na ji ya ce inda wajen kyauta ne to kaka ji tsoron kaka ji tausan sarki ya ce ni ma ina mai waka wa lokaci sai ce wallahi har tausayi na yake ji sai ke ce a in dai waka ne kakka ji tausayi na saboda gonan shi ce kun gane wannan jama'a ku tsaya ku nemi ilimi kuma ku haddace ilimi yana daga abin da ke sa matsala dangane da haddace ilimi saban Allah kowane iri kuwa kaga ƙarya kaga gulma kaga annamimanci kaga cin haram kaga tsegumi da tsugudidi Allah ka nisanci wannan in kana son ilimi ya tsaya ba haka ba ko Allah sai dai ka ji labari ana da malamai masana wanda suke ambaliyan ilimi kai kuma ga kanin dai ga irin ka. sun mastafa da min shiyuhi asrihi bayan mahaifin shi ibn taimiyya ya fa'idanci da manyan malaman zamanin shi wa ulama sham da malaman kasan sham wa akhadha anhum hadith ya koyi hadisi a wajen wajen su wa rawahu kuma ya ruwaici hadisin ma ibn taymiya ba faka hadisi kadai har ruwaya sai da yi ka san ruwaya daban shine kana da isnadin ka amma karanta hadisi wannan duk a cire maka isnadin kai da karanta an abi huraira ta kai ba malami bane kun gano wannan kana biya abun aikin wani ne malamin hadisi shine wanda ya ruwaya da isnadin shi shine kaman bukhari kaman muslim kaman sauran malaman da ke da isnadi waɗannan su ne malaman hadisai sai kuma malamin da bai da isnadi amma zai iya tace wanda ya inganta da wanda bai inganta ba ya goge da ilmin rijal ya goge da ilmin ilal kuma to wannan ne shine wanda zai iya shiga a ce mai ya zama muhaddis da abin da ya kama da haka amma in ba haka ba ko to sai dai kawai ja ya faɗo ja ya ɗauka Ka in wane ya rubuta kai kuma ka tasa kun wani wannan da kyau ko kawai ka maimaita kawai shi kenan ba wani abin da ya wuce wannan allah sarki ya tsere mana imanin sun ma mala ce ya kola ibn abdulhadi ɗaya daga cikin manyan ɗaliban ibn taimiyya ibn abdulhadi jama'a lokacin da ibn taimiyya ya fuskanci bala'i a hannun sarakunan gargajiya na zamanin shi da makirci na malaman zamanin shi a wannan lokacin ɗaliban shi gudu suka yi sanda kama shi aka ja ka tsare shi malamin da ya tsaya aka yi gwagwarmaya da shi aka yi faɗi tashi da shi daga cikin ɗaliban shi al'imam ibn al ne kaɗai duk su zahabi sun tsere sun muzzi sun gudu za mu zo makaranta cikin tarihi har ibn abdulhadin nan ya gudu amma shi ibn abdulhadi sai koma can wani ƙauye sai ya ɓuya in malaman sun yaɗa shubuha da ƙarya da sharri da ɓatan cikin ibn taimiyya yana can inda yake ɓoye sai ya rubuto raddi kun gano wannan da kyau ko sai ya turo ya tubuto raddi sai ya turo ina fatan mun gano wannan da kyau haka ya dinga ragar ragargaza su yana warware annan da suke ma addinin musulunci to kun ji shi shi kokarin da yayi to shine nan zai mana magana yana cewa inna shiyuhahu Malamai ibnu taymiya alladhina sami'u minhum wanda ya karatu a wajensu aktharu min mi'ati shaykhin sun fi sama da malamai ɗari biyu tun malaman shi ne da suka karantar da shi mun gane in kana da yalwar lokaci da dama irin nasu malaman kama su kai dubu amma in ka samu malamin da zai iya koya ma komi ko gwargwadon abin da kake nema don sanin komi sai Allah to je ka dan tsaya ka tsakura kuma ka bi ka tsatsakura wajeje da dama musamman yanzu da ilimi ya arha a wayan kama sai ka tara ilmomin malamai arba'in haka ga intanet ga tashoshin tibin nan da suke kan tauraron dan adam yanzu wani na kwanci a gida an sakuwa na kai mai bayani sai tara ilimi mai yawa allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu mahala ya ce wa min yi shiyokhi daga cikin malaman ibn taimiyya na musamman ibn abdudda'im al makadis kana labarin shi sai Allah bai daga malamin ba sai daga wa ɗalibin wa rijal tabaqatihi da kuma wasu daga cikin wanda suke tabaka daya da ibnu taymiya ko malaman shi ne wanda suke tabaka daya da malamin ibnu taymiya ibnu abdudda'im nan duk sun karantar da ibnu taymiya wa sami'a musnadil imami ahmad kun ji zance ku ya koyi musnadul imam ahmad marratin ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba haka yake karantar da ilimin hadisi haka yake karantar littafin hadisi an sa littafi kaza an sauka dan lokaci kada a ƙara maimaitawa yadda ka san ana karanta alkur'ani a maimaita haka ake maimaita littafin an sauke shi ma ce ta karanta littafi ana sauke wannan kalman jahilai ne bai kama da kalman ilimi ba kwata-kwata don ba za ka bude littafi ka gan shi ba shi sa ya koyi musnad marratin waka zalika sami asiha? haka yaji duk littafi da aka rubuta shi a fanni na asiha. siha sai ce as hu sitta wannan kuskure ne sai dai kutubu sitta ba ce as hu sitta maratin adida ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ya bi waɗannan littafin gaba ɗaya ya karanta su yanzu ka ce ibn abdulhadi bai san ana cewa kutubu sitta bai ce sihahu sitta tuntuban harshe ko ma bai sanin ba sau da aiwa ma'aucici min ilmi illa kalila Allah ya sa mu dace malice raje alkawakibu durriya Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin amma tafsir malice dangane da tafsiri kun ji mun ji larabci ko mun ji fiqihu mun ji hadisi yan sai ina sai tafsiri fakana a habbu maudu'un lade ibn taimiyya a duk wani fannin ilimin addini ba ma wanda ibn taimiyya ya fi so irin me irin tafsiri wakana laho shagabun ra'idun bihazal fan da ɗauki kun gano wannan da kyau za'id sama da yadda yake da ɗaukin sauran ilmomi shi sa ibn taimiyya in ya fisgan ma aya yana ma bayaninta inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tsarki ya tabbata ga Allah duk abin da baka tsammani sai ya zo maka da shi ya tahaddasu bi nafsihi yana ba da labarin kanshi annahu darrasa aksar min mi'ati kitabin fi tafsirul qur'an sai da sa littafi sama da ɗari na tafsiri a gaban malamai ya koya sama da littafi ɗari hmm, hmm. aikin kawai jama'a jan tafsiri ne kawai ga azumi ya zo kowane jack and Harry. kawai ya ɗauko littafin allah kawai yana fallon shi da adda ya sa lauje ya yanko can ya sa fitiki ya datsi can ya sa madingiri ya datse can haka kawai kaje in ka ji wata fassarar da aka yi mota ayan za a ja fassarar wani malami daga cikin malamai magabata ne fa bakin ba fassarar karanta shi daidai ba fassarar kuma zai yi nan to hadisan annabi ma ake masa haka hadisin annabi za a karanta ko asarin sahabi ya yi nan fasara ta yi nan kun gano wannan da kyau kuma haka za a gina imani da addinin mutane ka ce in an mutu a tashi daidai nan bayani yana da bukatan sharhi mai faɗi ku sa alama akan maganar tafsirin nan sai Allah madaukin sarki ya kai mu karatu na gaba za mu zo mu tashi daga nan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum